Ibraniyawa Sura takwas Manufar maganarmu duka ita ce, Muna da babban frist wanda yake zaune a hannun daman kujera mulkin madaukaki a can sama. Wannan babban frist kuwa yana hidimarsa a wuri mai tsarki a ainihin tentin kasancewar Allah wanda Ubangiji da kansa ne ya kafa ba mutum ba. Akan nada kowane babban frist ne domin ya mika baye-baye da hadayu. haka kuma ya zama dole ne babban firist nan namu ya kasance da abin da zai mika da a ce yana nan a duniya ne da bai zama firist ba ko kaɗan domin dama akwai firistoci waɗanda sukan mika baye-baye bisa ga koyarwar musa firistocin nan kuwa sukan yi hidimarsu a cikin wuri mai tsarki wanda yake kamanni da kwatanci na abubuwa da suke a sama gama a lokacin da musa zai kafa tantin kasancewar Allah, an yi masa gargadi cewa, Ka tabbata ka shirya komai da komai bisa ga kwatancin da aka nuna maka a kan babban tudun. Amma yanzu, an ba Yesu aikin fris wanda yake mafi kyau, kamar yadda yarjejeniyar nan take mafi kyau, wanda Yesu shine mai tsayawa tsakanin Allah da mutane. Yarjejeniyar nan kuwa mafi kyau ce. gama an kafa ta a kan alkawaran da sun fi kyau. Da a ce, yarjejeniya ta farko ba ta da kasawa, ai, da ba dalili a nemi wata mai biye da ita, amma Allah ya ga laifin mutanensa, sa'ada ya ce, Lokaci yana zuwa, in ji Ubangiji, da zan shirya sabuwar yarjejeniya da jama'ar Isra'ila tare da jama'ar Yahuda, wannan ba za ta zama kamar yarjejeniya wadda na yi da kakanninsu ba, a ranar da na kama su a hannuna bi da su daga ƙasar Masar, gama ba su yi aminci da yarjejeniyata ba, sai na kyale su, in ji Ubangiji. Ga yarjejeniyar da zan yi da jama'ar Isra'ila bayan lokacin nan, in ji Ubangiji, zan sa koyarwata a cikin hankalinsu, zan kuma rubuta su a allon zuciyarsu. zan zama Allahnsu, su kuwa su zama jama'ata, ba za su bukaci su koyawa juna ba, ko kuwa wani ya ce wa ɗan uwansa, Ka san Ubangiji, gama dukansu za su sani, daga mafi kankantansu zuwa mafi girma, gama zan yafe laifofinsu, ba zan kuwa kara tuna da zunubansu ba. Da Allah ya yi magana haka game da sabuwar yarjejeniya. ya maida ta farkon tsoho kenan, kuma kowane abin da yake iri na da, da yake tsufa kuma zai shude ba da dadewa ba.